na da shekara uku wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan hudu watan afril a Gregorian kalanda biyu. don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a kan titin mai ta ma yusuf sile a kuma nan anguwar bolari muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya sa albarka da alkhairi cikin abin da muke karantawa idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da sura ta hamsin da shida in ka kirgo daga fatiha ita ce suratul waƙi'a wanda kuma jiya cikin ikon allah muka fara sura ta hamsin da bakwai in ka jero daga surorin da aka jera a cikin alkur'ani mai girma zuwa kanta ita ce suratul hadid wadda tana ɗauke da aya 29 kamar yadda jiya muka yi bayani kuma sura ce wacce take madaniya bi tifaki ulama'i tafsir malamai sun tabbatar da cewa sura ce madaniya kuma tana kira zuwa ga abubuwa da yawa kamar yadda jiya muka ambata amma babban abin da tafi kiransa ta fi kira a kai shine wato al'ummar musulmi su zamanto masu tattali da tanadi domin ganin cewa sun ciyar da addininsu gaba ta duk hanyar da ta dace ta hanyar abin da ya shafi wato ilimi da karatu da yaɗa shi da kuma tattalin arziki da dukiya da neman kuɗi da kuma tattalin abin da ya shafi wato ƙarfi da kuma ainihin wato yadda za a sarrafa ƙarafu kamar yadda wata daga cikin ayoyi a cikin wannan sura ɗin ta yi ishara zuwa ga wannan to jiya mun yi jan farko lokaci ya kure akwai hadithi kwaya ɗaya da ya saura wanda ya kamata mu jawo shi to lokaci ya kure yanzu na iso duk da cewa tun lokacin sallar juma'a na samu babban alaramma gangaren kafu gwani wane gwani ciki shakku ina fata an fahimta malam zaharaddin daga bauchi alaramman babban mu malam ahmad tijjani yusuf guruntum wanda ina da yaƙini watakila iwar haka malam yana ƙasa mai tsarki ko Kwarai da gaske wannan shi ne ma dalilin da ya sa shi malam zaharaddin ya samu sukunin kawo mana ziyara ba don haka ba da na san suna tare a can suna buga ainihin wato tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi so alaran ma malam abubakar suleiman alfullati ya ce to shi ma yau rawanin sa ya kunce tunda dai alaran ma ya zo to shi kenan shi ma yau <laughs> ya haƙura so don haka alaran ma ya karɓe shi insha Allah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 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi abin da ke cikin sammai da ƙasai baki ɗaya yana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hakim, Allah maɗaukakin sarki shine al'azizu, mabuwayi alhakimu wanda kuma yake mai hikima. Wato hikimarsa da buwayarsa ta kai ta sa ya rankwafar da kowa da komai ya yi tasbihi zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani wannan kalma ta sabbaha wato tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ta zo a sigogi da yawa daga ciki ta zo a siga ta fi'ili mubari'i alaramma Allah ya ce yusabbihu lillahi

da kuma nan yadda ta zo a siga ta fi'ili amri mun yi bayani kan cewa kuma ta zo da siga ta ainihin wato fi'ili amri ma'ana ta zo da suga ta fi'ili madi da siga ta fi'ili mudari'i kuma sannan ta zo da siga ta fi'ili amri alarama akwai inda Allah ya umarni a yi mata tasbihi sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la hmm. alladhi khalaqa fasawwa na'am Mm. kaga anan Allah ya ce sabbi hisma rabbikal a'ala kayi tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake mafi daukaka kaga wannan umarni ne muna ƙara maimaita wannan ne saboda muna so wannan tasbihi ya higa cikin zukatanmu da bakunanmu da ayyukanmu saboda wallahi wallahi duk wanda ya rike tasbihi ga Allah subhanahu ta'ala ya tsira duniya da lahira duk abin da kake ciki na rayuwar duniya ta rigimar duniya ta hayaniyar duniya matukar kana tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala wallahi Allah zai cire ka mun faɗa kan cewa babu mutumin da ya shiga rigima da bala'i da tashin hankali irin zannuni amma tasbihi ya rike Allah maɗaukakin sarki ya cire shi a cikin wannan rigima wanda idan ka ɗauki duk bala'in da yau Allah yake jarrabar mutane da shi gaba ɗaya na zannuni ya iya cinye na kowa da kowa gaba ke ɗaya amma da ya shiga cikin wannan rukuki me yayi tasbihi ne Allah yayi wa Allah subhanahu ta'ala. Allah ya kubutar da shi Allah ya ce wa dhannuni idh dhahaba mughadib na'am to me ya faru allah maɗaukakin sarki ya ce wa zannuni tuna da ma'abocin kifi idh dhahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana cikin fushi ya ji yayi wa'azi al'ummarsa sun kisa saurare shi wanda aka ce tsakaninsa da garin akwai jirgin ruwa sai an hau ruwa sannan ake tsallakawa to don haka da ya wa'azi ya wa'azi ya gaba wanda ya kula shi kawai sai ya watsar da wa'azin sai hau jirgin ruwa zai gudu mu dhahaba mughadiban Allah ce fa zanna allan naqdira alaihi sai yana zato ko yana tsammanin ba za mu iya kama shi ba amma baka ankara ba ko bai ankara ba sai gahi yana kiran mu a cikin duhu guda uku Bana dafi zulumat sai gahi yana kwarmawa Allah kira a cikin duhun kifi da duhun ruwa da kuma duhun dare me yake cewa Allah ilaha illa anta subhanak babu wanda ya cancanta abauta masa sai kai ya Allah malamai suka ce a cikin wannan akwai fa'ida dangane da kalimatun shahada ashe duk mutumin da yake maimaitawa a cikin zuciyarsa kuma yana kudircewa a ransa sannan bakinsa yana yawan maimaita kalimatu shahada Allah maɗaukakin sarki na cire shi daga dukkanin bala'in da ya taso Allah ilaha illa anta cewa babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimina lalle na zalunci kaina ya Allah Allah ka yafe mu yana rufe bakinsa Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi me dalili saboda ya rike tasbihi wallahi ko kai yanzu bala'in da kake ciki in ka rike tasbihi Allah sai ya cire ka kar ka ga girman abun ka ɗauke shi a gurin Allah mai sauƙi ne ba kullu asirin ilaihi yasirun duk wani abin da yake da kunci da wahala a gurin Allah abu ne mai sauƙi saboda ka karka ji damuwa wajen gaya wa Allah kai dai rike tasbihi ka dinga yawan yi kana nanatawa wannan zai sa Allah ya cire ka daga cikin wannan kunci komai girman sa wallahi da haka Allah ya ce fastadabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi sai muka tseratar da shi daga baƙin ciki da damuwa da tashin hankali sai Allah ya ce wa kazalika nunjil mu'minina to haka duk wani mumini da ya rike kalimatu shahada ya rike tasbihi ga Allah duk abin da ya shiga wallahi sai mun cire shi inji Allah jama'a an fahimci maganar da kyau ko so ashe kenan babu abin da mutum zai yi ko zai shiga na damuwa ko na baƙin ciki ya rike tasbihi Allah madaukakin sarki ya bar cikin bala'i babu shi wallahi amma in ka ganka baka fita ba to lalle ka samu matsala ne baka ainihin wato tasbihi ga Allah da haka yace sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard haqiqa abin da ke cikin sammai da ƙasai suna tasbihi ga Allah wa huwal azizu shi Allah shine mabuwayi al hakim shine kuma mai hikima lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai gaba ɗaya na Allah ne ai ko kai yanzu kana mulki a gidanka sai yadda kaga dama za ka yi sai abin da kake so za a yi girki sai wanda irin kalar da kake bukata za a girka tasarrufi na cikin gida da kaiwa da komowa sai yadda kaga dama za ka yi da gidanka to ashe kenan min babi aula Allah ya zama shine mai tasarrufi akan kowa da komai idan dai dan adam yana da wani mulki komai kankantarsa yana iya sarrafa gidansa yana iya sarrafa local government ɗinsa yana iya sarrafa jiharsa yana iya sarrafa cikin gidan shi to ashe kenan Allah maɗaukakin sarki ya fi cancanta ya sarrafa duniya ga baki ɗaya domin kai mallaka ce ta wani lokaci shi kuma mallaka ce ta tun azal kuma har abadan abidi na kowa yana ta hata tasarrufihi wa qahrihi yana karkashin sarrafawar Allah da kuma rinjaya ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya ce yuhyi wa yumitu shi Allah shine ke kashewa kuma shi ke rayawa wannan shi ne gaskiyar magana ba wani wanda yake kashewa ba wanda yake rayawa sai waye sai Allah amma an samu wani kafiri da ya nemi ya ja da annabi Ibrahim akan cewa shi ma yana kashewa yana menene yana rayawa rama me yace alam tara ila alladhi alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu Allah maɗaukakin sarki ya ce alamtar ilallazi hajja Ibrahim fi rabbihi shin kayi duba ko baka yi duba ba ne zuwa ga wanda ya jayayya da annabi Ibrahim dangane da al'amarin Ubangijinsa? Idh qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit lokacin da annabi Ibrahim ya ce Allah na shi ke kashewa shi ke rayawa. Qala buɗar bakin wannan kafiri wannan arni sai ya ce uhwi wa umitu nima ina kashewa ina rayawa. aka ce wai hesa aka kawo masa mutum biyu daga cikin bayin shi sai yasa aka sa takobi aka sara wuyan ɗayan yanzu da Allah idan ka sara wuyan mutum kai ne ka kashe shi da ma'anar zare masa rai a'a kai dai ka zama sanadin kisansa aka ne ko ba haka ba amma wane ne wanda ya kashe shi Allah to amma shi da ke gauraka ne awon igiya ne sako ma jakuna ne sai ya ɗauka cewa wannan sare shi da ya din shi ya me shi ya kashe shi sai ya kashe wannan shi kuma wannan sai sa aka ba shi dukiya mai yawa aka ba shi abubuwa na more rayuwa sai ya ce kai kuma je kana raya ka kaga wannan ai gauraka ne ai ko in ba gaula ba dan Allah ba zai wannan ya ce ya kashe ya raya ina fata an fahimta to shine ana uhuyi wa umitu wai ni ma ina kashewa ina rayawa haka ya faɗa wa annabi Ibrahim to annabi Ibrahim da ya ga wannan wawaye za su iya ruduwa da ita su ga kamar da gaske ne sai ya ce to bari in kure shi qala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce fa inna laha ya'ti bi shamsi min Mashiriki. to allah idan ya tashi fito da rana yana fito da ita ne daga ina daga gabar fa'ati biha min al maghribi to abinda nake so mu yi allah zai fito da tasa gobe da safe daga gabar kai muna so ka fito da taka da ta yamma hesa haɗu da ta allah hesi kiliya wannan ta faɗi gabar wannan ta faɗi yamma ai ba a muƙabala da annabawa billahi ladhi sun kai ka kasa. eh ta Allah za ta fito daga gabar kai kuma taka ta fito daga yamma su yi kiliya ta Allah ta faɗi yamma taka kuma ta faɗi gabar to za mu yadda lalle kai Allah ne kana kashewa kana rayawa aka yi dandazon jama'a gari ya waye arni sai ya ki fitowa aka dinga doka sallama ka fito fa <laughs> gafa ta Allah ta fito ta kai minti talatin a sama taka muke jira ina Allah ya ce fa buhital ladhi kafara sai aka kura arnan wallahu la yahdi alqawma zalimin dama Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke menene azzalumai to a gaba kuma sai Allah ya bada labarin shi kuma wannan bawan Allah ba wai yana musun Allah ba shi yake rayawa ba a'a ya yarda Allah yake kashewa ke rayawa amma yana so ya sake samun nutsuwa a cikin zuciyarsa sai Allah ya ce aw marra ala qarya فأماته الله مئة عام ثم بعثا نعم قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Allah maɗaukakin sarki ya ce aukan labi marra ala ƙaryatin ko kuma kamar wannan mutumin da ya gifta akan wata alƙarya wasu suna ce masa uzairu an gane magana da kyau ko cewa shi ne wanda wannan abin ya faru da shi ya wuce akan wata alƙarya ne sai samu duk alƙaryar sun mutu wa hiya khawiyatun ala urushiha ta kifa akan makyangamarta ma'ana ta rugurguje mutanen ciki duk sun mutu ba kowa budar bakinsa sai ya ce annayi huyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ko ta yaya Allah zai raya waɗannan bayan sun mutu na fata an fahimta annayi huyi hadhihi Allahu ba'da mautiha bi ma'ana ba wai bai yadda ba wato ta'ajjubi yake yanzu irin waɗannan yadda Allah ya yi musu nan kuma zai iya raya su su tashi ba matsala kai lalle Allah mabuwayin sarki ne ina fata an fahimci magana annahu Lahu hadhihi Allahu ba'da mautiha yana rufe bakinsa fa amata Allahu mi'ata ami sai Allah ya turo mala'ika ya zare masa rai da Allah ya tahi dan ya nuna masa allantaka da kashewa da rayawa irin ta Allah ba a tahi ta da hi ba san da ya shekara ɗari yana kwance fa amatahu Allah mi'ata amin Allah ya ce thumma ba'athahu sannan sai Allah ya tada shi qala sai Allah ya ce masa kam labitha kwananka nawa anan awarka nawa anan yininka nawa anan mintuninka nawa anan Ƙala kam labitha Ƙala, buɗar bakinsa sai ya ce labistu yauman au ba'da yaumin yini na ɗaya ko ma ban kai yini ba qala sai Allah ya ce masa balla bista mi'ata amin a'a shekara ka ɗari a nan gurin Allahu akbar ku duba ku ga yadda ya mutu yayi shekara ɗari yana kwance wanda a cikin shekara ɗarin nan babu wani abu na ci gaba da ba za a gani a wannan gurin ba za a ga gine-gine sabbi za a ga tituna sabbi za a ga masana'antu sabbi za a ga abubuwa mabambanta waɗanda ba a taɓa tsammanin ganin su ba ina fata ana fahimta to amma tare da haka da ya farka ya duba sai bai ga wani abu da ya canja daga yanayin yadda ya sani ba sai ce labistu yauman aw ba'da yaumi yini na ɗaya koma ban kai yini guda ba ƙala sai Allah ya ce masa bal labista mi'ata amin a'a shekarar ka ɗari a nan a kwance an zara ranka ka mutu shekara ɗari amma abin da zai sa ka gane haka fanzur ila ta'amika wa sharabika lam sannahu. duba abincinka da abin shanka ba abin da ya same shi ku ji wani iko na Allah mutum ya shekara ɗari gurasarsa da masarsa da miya jama'a da 'yan wasu yanke-yanken nama kamar ƙwaya biyar ko shida a kayi amma ba abin da ya same su ina fata ana fahimtar magana duba abincinka da abin shanka ba abin da ya same da ɗan zobensa da ɗan fayif a raye ɗinsa ina fata an fahimta da ɗan wani ɗan kunin zaƙinsa amma bai gurɓace ba bai yi tsami ba ya ce duba ha gani amma kuma wanzur ila izami wanzur ila himarika na ja'alaka ayatan linnas idan ka duba abincin kuma ka ga bai ɓaci ba to duba kuma jakinka dan muna so mu ainihin wato nuna maka aya wanzur ila himarika walinaja ja'alaka ayatan linnas sai ce sannan wanzur ila izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahama ka duba kasusuwan jakin wato abincin ya lalace abin abincin yana nan garau ba abin da ya same shi amma kuma jakinsa ya mutu har ma kasa ta cinye naman ta cinye kashin babu ko alamarsa a gurin amma sai Allah ya ce masa wanzur ilal izami duba kashin jakinka kaifa nunshizuha thumma naksuha lahama ta ya za mu tada ita mu fito da ita sannan mu gina ta sannan mu lullube wannan kashin da nama mu busa wannan jakin na kare. malamai suka ce yana zaune kawai sai ya ga can ƙasa ta fashe sai ya ga kashin gwiwa ya bulluko rabi sai ya ga can ma ƙasa ta fashe sai ya ga wani kashi ya bulluko sai su zo su haɗu can ma sai kashin kafaɗa ya fito can sai kokon kai can kaza yana kallo skeleton jakin ya dinga haɗuwa wannan ya fito ya zo ya jone da ɗan uwansa wannan ya fito ya zo ya jone haka har su skeleton ya gama haduwa amma babu nama babu karfo babu kayan ciki sai kuma ya dinga kasa ganin kasa tana tsagewa naman na fitowa yana me yana mannuwa a cikin jakin sanda aka gama manna masa nama gaba daya sai aka zo aka yi wayarin din jijiyoyi jijiyoyin wuya duk aka jajjona su gabaki daya ina fata an fahimta jijiyoyin kafa da na hannu da na kafada da na ina ne da na agara da na ina ne duk aka gama jona su sannan sai ga an zo da tiwo kuma ana dura masa jini ina fata an fahimta ko ta ina aka saka masa jini yana zaune yana kallo kuma babu wani mutum ko wani mala'ika da ya gani kawai abin yake gani yana faruwa sannan da aka gama wannan sai kuma aka kawo fata sai aka lullube jakin sai aka ɗauko ƙwayar ido aka jona aka ɗauko baki aka ɗauko harshe aka jera mara haƙwara sai kuma aka busa masa rai kuma sai ya buɗu baki ya ha ya kuka Allah ya ce to yadda muke tayar da waɗanda za mu yi musu hisabi a gobe kiyama haka muka tayar maka da wannan jakin yadda muka ta da wannan jakin haka za mu da duk wanda ya koma gare mu hemu masa hukuba wallahi idan ya saba mana shine wanzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahaman Allah ya ce falan ma tabayyana lahu lokacin da abin ya bayyana gare shi ya ganshi yadda ya faru qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ce kai lalle idan dai haka ne to lamarin Allah ya wuce tunani na ya wuce tunanin kowa Allah mai iko ne akan komai an gane maganar da kyau ko saboda haka ka ba Allah ka zauna lafiya domin shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai azurtawa shine mai bayarwa shine mai hanawa babu wanda zai baka in ba Allah ba ba kuma wanda zai hana ka wallahi sai Allah kuma idan Allah ya tashi baka idan duk duniyan nan ba wanda yake kaunar ka idan ya baka akwai wanda ya isa ya kwace idan Allah ya tashi hana ka in duk tsarnun garin nan gatan ne ko ba haka bane a ce da gwafanni da tsarnu da bulalin garin nan duk gatanka ne in Allah ya ce ba za ka samu ba za ka samu to wallahi jama'a kowa ya rike Allah wallahi in ka rike Allah Allah ya ishe ka ya isar maka zai maka abin da baka taba tsammani ba amma idan ka watsar da hito zai watsar da kai in kuma ya watsar da kai wallahi tallahi duk duniya duk wanda ya rungumo kama ya rungumo bala'i ni zan rungumi wanda Allah ya watsar a wallahi ba zan kai zaka runguma ba wanda zai runguma wanda Allah ya watsar wallahi saboda haka komai da kake gani na rayuwa mutumin da yake kan addini yake kan tafarki yake kan tsari na addini wannan shine wanda ya kamata ya zamanto abokin mu'amalarka wannan shine wanda ya kamata ya zamanto abokin hulɗarka saboda shine wanda za ku je gaban Allah lami lafiya babu matsala amma idan ka kuskura kai hulɗa da wanda ba shi da alaƙa ta addini da Allah subhanahu wa ta'ala to za ka yi nadama domin Allah ya ce al'akhilla wa alaramma sai ce mi Allah ya ce al'akhilla'u masu soyayya saboda Allah yawma izin a wannan rana ta kiyama ba'dhum li ba'dhin aduwun ma'ana abota ko waɗanda suke abota waɗanda suke tarayya dukkansu a gobe kiyama wallahi makiya ne Allah ya ce illa almuttaqina sai waɗanda suka hada abotarsu akan menene akan tsoron Allah sai Allah ya ce ya ibadiya ku bayina la khawfun alaykumul yawma wallahi a yau ba ku da bakin ciki tun da kun bauta mu wala antum tahzanuna kuma wallahi ba za ku shiga cikin damuwa da bakin ciki ba Allah ka cire mu daga bakin cikin damuwa da na duniya da na lahira gabaki ɗaya Allah ka fitar da mu yan uwa kamar yadda ake gani a wannan guri namu ko wannan majalisi namu ya samu haskakuwa da shugabanmu gwamnanmu Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya inuwa gida-gida inuwa lungu-lungu inuwa sako-sako ko ta ina inuwar al'umma ta shiga ta ratsa a cikin jihar gombe to allah ya kawo shi wannan majalisi dama ɗabi'arsa ce halinsa ne wannan majalisi majalisinsa ne duk shekara in muka zo tafsiri yakan zo shi ya ziyarce mu ya mana nasiha irin ta shugabanni irin ta iyaye sa'an nan kuma sa'i da lokaci yakan zo mu gabatar da hudu da sallar juma'a tare da shi a wannan masallaci to bahaushe dai ya ce naka shine naka ko ba haka bane naka shine naka don haka saboda haka inuwa namu ne muna tare da shi kuma yana kyautata mana zato yana mutunta mu babban abin da kullun nake faɗa shine alaƙa ta da shi alaƙa ce ta shawara alaƙa ce ta zumunci alaƙa ce ta ba da dama mu shigo da shawarwar mu a matsayinmu na masu da'awa kuma alhamdulillahi rabbil alamin yakan saurare mu a duk lokacin da muka ga wani abu wanda ya kamata mu nusar ko mu tunatas ko mu faɗi cewa ya kamata a gyara kaza ko kar a yi kaza yakan saurare mu kwarai da gaske Allah shine babbar shaida kuma muna fata ya fi mu yabawa shi Allah subhanahu ta'ala sannan abinda nake so da shi gwamna ya sani cewa duk lokacin da ya tinkara abubuwa na alheri wanda zai yi wa al'umma wanda wannan dama shine haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ya kula da al'umma kamar yadda suka faɗa gamman for the people by the people for the people gwamnati ne ta jama'a wanda aka kafa ta dan ta kula da haƙoƙin jama'a haka ne ko ba haka ba to lokacin da ka zo za ka gabatar da waɗannan al'amura na haƙoƙi a wuyanka wa excellency kada ka waiwaici duk wanda zai maka wata magana ko wani ƙorafi ka gabatar da abin da yake gabanka ka gabatar da abin da kake ga shi zai zama wa al'ummar jihar Gombe alheri kuma kai ma ya zama maka alheri tare da gwamnatinka kafirai da munafukai sun tasa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gaba suna nema su hana shi isar da saƙon Allah da Allah madaukakin sarki ya tahi sai bashi umarni sai ya ce fasu da tu'mar ma tu umar wa a'rid 'anil mushrikin Mm-hmm. Allah ya ce masa fas da abi matu umar ka ci gaba da abin da muka umarce ka kawai mun sa ka yi kaza ka yi kaza shine haƙƙin turo ka E, to ka ci gaba kawai wa a'rid anil mushrikina ka kau da kai daga mushrikai waɗanda ba sa son ka yada addinin Allah ina fata an fahimta sai Allah ya ce inna kafainaka almustahzi'ina mu su Allah mun isar maka akan masu yi maka izgilanci an gane maganar da kyau ko saboda haka duk wanda Allah ya bai shugabanci malami ne kai ana ta zagin ka kace kaza kace kaza fasda bi ma umar wa a'rid anil mushrikina a shugaban kwamiti ne kai ana ta cewa ka tsawwala kai kaza fasda bi ma umar wa a'rid anil mushrikina na fata an fahimci magana gwamna ne kai Allah ya baka jagorancin jaha ana ta kaza ana fasda bi ma umar wa a'rid anil mushrikina kai abin da yake hakki ne a wuyanka Allah ya ɗora maka dan ka yi dan ka kubutar da al'ummarka wannan kar ya dame ka dan wani ya maka surutu to sannan mu al'umma mu ji tsoron Allah wallahi shugabanci da kake ganinsa sa babu wanda ya san nauyinsa sai wanda Allah ya ɗora mishi ba wanda ya san nauyinsa sai wanda Allah ya ɗora mishi sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shi a jannatul Ya ce wallahi Allah bai jarrabe ni da fara yin mafarki ba sanda aka bani shugabanci karanta hadisin sai yana cikin muwaɗa ta Imam Malik malamai da suka tashi sharhin hadisin sai suka ce sayyidina Umar baya samun dama ya shiga gidansa domin tarawa da iyalansa tsawon lokaci wannan tasa har yakan kwanta yayi mafarkin yana saduwa da mace saboda tsabar fureja irin ta mulki ya kai matakin da sayyidina Umar yakan zo yayi sallah wa jama'a bai ma san cewa akwai maniyi a jikinsa ba sai bayan ya idar da sallah sai ya tuna cewa fa akwai janaba a jikinsa bai riga yi wa mutane sallah ba abin nan ya yi wanka ba sannan ya koma ya yi wanka sannan ya zo ya sake wa mutane sallah duk hadisan suna cikin muwaɗa ta imam malik umar ɗan khattab allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi wata rana yana zaune sai aka kwarma kira daga wani guri Allah sai ya kashe kashafi wa Umar sai ya ɗauko wannan kira yana kunnansa ma'ana daga nesa amma sai ya kawo shi kunnan shi Umar ya ji an kwala kira wayyo Umar Umar ya tashi a razani ya ce jama'a ku nausa nan ya tura su da irin su na Ali ya ce ku yi nan ana neman ɗauki daga gare ni da suka yi tafiya mai nisa sai suka samu wani ƙauye ne wata mata barayi suka je suka sace gwalagwalanta da kayan kuɗinta da komai suka yi mata dukan tsiya suka kama hanya suka tafi ta kwatanta musu inda suka yi sannan suka bi sawu kafin la'asar da ikon Allah sai ga waɗannan barayi an kamo su an danko su an kawo su har gurin sayyidina Umar Umar ya yi musu hukunci daidai da aikin da suka yi sannan ya karɓa dukiyar wannan mata ya mayar mata zuwa gare ta Umar ɗan Khattabi ba nesa kuke ba da fita ran gadi da yake yi wanda ya taɓa fita ya ji wata mata tana ta zagi shi Umar Umar ai Allah ya yi kaza kaza kaza kaza sai ya sallama sai ya shiga Ya ce ina neman izini a banna gigo ta bashi izini ce me ya faru ke ta zagin Umar tace Umar ya bar mu da yunwa ya bar mu talauci ya bar mu da kaza da kaza da kaza ya ce me yake faruwa yanzu ta ce wallahi ba mu ci abinci ba mu da yaran mu wannan ma da ka gani tukunya ce na ɗora ƙasa a ciki ina tuka musu don rarrahe su su yi shiru ina fata ana fahimta sai ce to ki ɗan yi haƙuri ina zuwa aka ce sai ya tafi baitul malin ina gwamnati ya je matarsa ma za ta ɗauko me abincin ya ce a'a za ki iya ɗauka min zunubi na a gobe kiyama sai ta ce a'a ce to barni wannan haƙƙi ne ni ya kamata in je in kai da haka ya ɗauko wannan buhu a gadon bayan shi ya zo ya ɗora wannan matar tuwo ya tuƙa mata marawaitin hadisi abokin tafiyar Umar ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa sanda na tausaya wa Umar a lokacin da na ga ya kuya yana hura wuta gemun Umar yana sharar ƙasa toka tana hure shi ya ce wallahi sanda hawaye ya fito a cikin idona. ya ce in dai haka shugabanci yake wallahi babu wanda ya kamata ka tausayawa irin shugaba saboda ba ƙaramin nauyi ba ne ya ce wallahi sanda ya tausayawa umar da ya ga yana sunkuyawa geminsa na sharar ƙasa toka tana baɗuwa akan geminsa yana tsurawa ainihin wato talakato ya tuka ya zuba musu suka ci ya ce to kin ga ga kuɗin kashewa ki riƙe gobe ki je fadar umar amma dan Allah daga yanzu nan ki ci gaba da faɗin alkhairi akan Umar har lokacin da zaki zo tace to ai malam tun da kai mana wannan ka ɗauke wa Umar wannan nauyi tace nagode nagode wannan mata gari ya waye ta ɗebi ƴaƴanta ta kama hanya zuwa fadar gidan Umar tana zuwa fada ana mata buɗi ta shiga tana zama ta kalli kujera kawai sai ta ga mutumin nan da ya tuka musu to jiya da daddare shine akan kujerar mulkin sai ta taba wata yar uwarta a gefe ta ce wai wannan din waye ne aka ce Umar ne ta la ilaha illallah wannan Umar ya ce a kwantar da hankalinki baki laifi ba Abinda da kika yi daidai ne a matsayin mu na shugabanni dole ne mu kula da haƙoƙinku abin da kuke da hina damuwa dole ne mu kula da shi saboda haka na bada umarni za a wadata ki da abinci da abin sha da duk abin da yake bukata amma abin da muke so da ke wannan tsinuwa da wannan zagi da Allah wadare da kike yi dan Allah ki daina ta ce wallahi Umar na tuba na ba Allah na ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zan sake ba to jama'a wannan fa shine abin da Umar ya tsinci kansa malamai suka ce Umar da aka bashi khalifanci sanda ya kusan wata biyu da kwana biyar bai shiga cikin gidansa ya gana da iyalansa ba ya zauna da su ya tattauna da su bai samu wannan ba saboda fureja ta jama'a saboda haka don Allah ina roƙonmu mu dinga yi wa shugabanninmu uzuri duk abin da kai kake ganin ba a yi ba wallahi za ka samu sun yi ninkin ba ninkinsa kafin kai wannan abin da kake korafi a kai kuma akwai abubuwa da yawa da suka tare wanda kai baka san lokacin da aka tare shi ba wani abin a cikin dare ake tare shi wani abin sai an yi mitin da cabinet na gwamnati za a tare kai kana kwance kana gida baka san me ake ciki ba kawai kai damuwarka shine ka duba aljihun ka ji baka da naira ɗari biyar ɗin shan koko shine matsalarka amma inda za a bincika aikin da suka yi maka yafi na miliyan biyar to don haka mu ji tsoron Allah mu dinga musu addu'a da fatan alheri annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cikin hadisi yake cewa mafi alherin shugabanninku su ne waɗanda kuke ƙaunarsu suke ƙaunarku don haka in mun ƙaunaci shugabanninmu mun yi laifi ba mu yi laifi ba don haka mai girma gwamna Muhammadu Inuwa ya haya muna ƙaunar ka bi hadisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce mafi alkhairin shugabanninku su ne wanda kuna ƙaunarsu suna ƙaunar ku mafi sharrin shugabanninku annabi ya ce su ne wanda kuke la'antarsu suna la'antar ku in kun buɗu baki ba za ku faɗi alkhairi a kansu ba su ma in sun buɗu baki ba za su faɗi alkhairi a kanku ba wannan su ne mafiya sharrin shugabanni da talakawa jama'a muna so mu zama mafiya sharri ko kuma mafiya alkhairi mafiya alkhairi muke so mu zama to tunda haka ne yana da kyau mu ɗabbaka wannan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na ƙarshe tare da mu da shugabanninmu babu wanda baya yin daidai babu wanda baya yin kuskure idan dai har annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai kubuta daga ya kuskure Allah ya masa gyara ba irin su afallahu anka Allah ya ce afallahu anka Allah ya ma afuwa lima azinta lahu amma dan me kai musu izini malamai suka ce an taba yi wa mutum afuwa bai yi laifi ba ba a taba yi ba sannan lokacin da aka yi yaƙi annabi ya kama firzinoni, lokacin kama firzinonin bai yi ba Allah ya zarge shi akan wannan shi ma ma kana ma kana lin-nabiyyi wal-ladina wal-ladina amanu an yakuna lahu ma kana lin-nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard na'am yuriduna 'arda ad-dunya wallahu yurid sai ce me Allah ya ce ma kana lin bai dace ga annabi ba li ga wani annabi ba ya riki menene furzunonin yaƙi har hatta sai ya samu tabbatuwa addininsu ya zauna a doron ƙasa a takaice dai yanzu annabi ne Allah ke masa gyara saboda ya yi abin da ba haka Allah ke bukata ba haka ne ko ba haka ba to da Allah ni da kai mun kubuta daga yin ba daidai ba ba mu kubuta ba amma abin da ya kamata shine mai wa kanmu uzuri mai wa shugabanninmu uzuri sannan kuma mai musu addu'a da fatan alkhairi saboda haka muna yi wa shugabanninmu uzuri kusakuransu da abin da suke wanda ba daidai ba Allah ya fi musu Allah kuma ya ankarar da su su gane su gyara waɗannan kusakure kafin su koma zuwa ga Allah Allah ya haɗa su da duk waɗanda za su zamanto kusa da su suna nuna musu abin da ya kamata su yi mai kyau ba abin da za su yi mummuna ba sannan a kullum a kullum jama'a mu dinga rinjayar da bangaren alkhairin mutum sama da sharrinsa ko matsalarsa ni dai na tabbata talakawan jihar Gombe in sun zagaya cikin garin Gombe musamman anguwannin da suke anguwannin talakawa ne sun tabbata da cewa wannan gwamnatin karkashin jagorancin Muhammadu Inuwa Yahaya ta tuna da su kuma ta yi musu kokari iyakacin kokari haka ne ko ba haka ba to fa ba fa komai ne kake bukata wallahi sai an maka ba idan aka yi maka abu kaza ka ji daɗi saura wanda bai samu ba Allah ya kai mu zuwa gaba watakila Allah ya kawo sauran ma insha Allahu ta'ala haka ne ko ba haka ba saboda haka mu ci gaba da yi musu addu'a ayyukan da suka yi na alkhairi Allah ya sa albarka a ciki kuma Allah ya musu jagora abubuwan da ba su yi ba Allah ya ba su basira da hangen nesa na zuwa su yi mana domin mu amfana ga baki ɗaya mu kuma talakawa Allah ba mu ikon ɗa'a da biyayya gare su kusakuranmu da nasu gaba ɗaya Allah ya yafe mana Allah kuma ya yafe musu da wannan jawabi zan buƙaci shi mai girma gwamna tare da mukarrabansa akwai shi shugaban ma'aikata na gidan gwamnati muna tare da shi sannan akwai shi ainihin wato ssd muna tare da shi shi ma sannan akwai sa protocol a shi ma muna tare da shi da sauran manya-manyan kamilin na gwamnati wanda ba sai na buƙaci ko ba na ambata su duka gabaki ɗaya ba da yawa dai da ke ba ɓoyayyu ba ne a cikinmu duka an san su kuma ga su muna zaune tare da su so za mu so a matsayinsa na shugabanmu kuma a matsayinsa na gwamna a wannan jiha a ya zo ya mana jawabai na shugabanni da kuma na iyaye wanda za su amfanar da mu kuma za su sa mu zauna lafiya sannan za a samu ci gaba a cikin wannan ƙasa da kuma wannan jiha ta gombe mu dai muna ƙara gode wa allah da allah ya zaunar da mu a gombe lafiya kuma matasa ku ji tsoron allah duk abin da zai haifar da ɓaraka ta tashin hankali ko fitina ku yi kokari ku kiyaye faruwarta da kuma afkuwarta kada wani ya zo ya amfani da ku ko ya amfani da wasu yan tamani wasu yan kuɗaɗe kaɗan ya saka ku ku bar tafarkin Allah ku shiga gari kuna saran mutane kuna dukansu kuna zagin su kuna tozarta su wannan ba alheri bane ga matasanmu ko ba alheri bane ga jihar mu muna addu'a Allah ya mu ikon kiyaye waɗannan al'amura kuma Allah ya ƙara tabbatar da mu a cikin zaman lafiya a wannan jiha wanda dai yake jin kamar wannan zaman lafiyan da muke ciki ba mai daɗi ba ne da Allah ya je ya yi sati guda a shinkafi ina fata an fahimta ka je ka yi sati guda a shinkafi za ka dawo ka ba mu labari ko kuma ka tafi lokal gamman na anka muna da ɗaya ma daga cikin mu nan abdullahi anka ko wanda kullun za ka ji ya an bugo masa waya an kama wani an yi kaza ɗin wani an yi kaza ɗin wani to in baka gane daɗin zaman lafiyan da muke ciki a cikin wannan jiha ba ka je ka binciki wannan saboda haka muna gode wa Allah da Allah ya zauna da mu lafiya kuma muna ƙara jan hankalinmu da matasanmu kowa ya zauna da ɗan uwansa lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya your excellency fale tafaddal mashkuran masruran ma'ajuran insha Allah ta'ala eh, oke to shi kenan. ke ga gaskiya eh a dauki wacce gaskiya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

mai girma mataimakin kakacin majalisa na dokoki na jiha sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata da sauran manyan makaraban gwamnati 'yan tawaga mai girma malaminmu kuma shugaban wannan majalisi sheik albani tare da 'yan kwamitin masallaci da sauran manyan wannan masallaci masu girma yan uwa musulmai da suke hadari a wannan aiki mai albarka da yan jaridu dukan mu assalamu alaikum godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komi da ya ba mu iko muka halarce ku bisa wannan ziyara muka zo a daidai wannan lokaci mai tarin albarka domin mu karfafa zumunci kuma mu zo da bege ko roƙo da muka saba yi kowane lokaci muna gode Allah subhanahu wataala da ya bar mu cikin lafiya ya ba mu kuma wannan neman lafiya muke amfani da ita domin gashi muna hadare a masallaci muna kuma cikin wa'azi wanda shine ɗaya daga cikin abubuwan da yake taimaka mana ci gaba a matsayin muna al'umma musulmai mun gode Allah subhanahu wataala da ya ba mu iko don wasu ba su samu haka ba wasu su da wani go taɓaɓɓu to Allah shi da mu muna godewa malam da kuma ba da dama da kayi da ɗan takaitaccen notice kuma ka ba mu dama mu zo don mu samu wannan majalisi ko mu yi jawabi kamar yadda muka saba malam ya yi bayani ina da alaka ta kud da kud ni da shi da kuma ni da wannan masallaci daidai gwargwado kuma alhamdulillah zama mu ya sa muna karuwa muna fahimta kuma muna yin abin da daidai gwargwado allah ba mu ikon yi a ala kulli halin kuma a kowane lokaci muna godiya da haɗin kai da fahimta da al'umma suke ba wannan gwamnati tun daga kafata kai tun ma kafin kafata don nakan zo nan ko ana cikin kamfen ko ana cikin bibi dai bai hana na zo ba kuma ina neman fahimta da goyon baya kuma na tabbatar ana ba mu daidai gwargwado muna fata Allah shi biya da alkhairi kuma Allah shi taimake mu duka mu gabaki da na dan yi jawabai a wasu gurare nan shine masallaci yanzu na uku da na zo a wannan karo kuma duro kona bai wuce na al'umma ganin cewa wata ya kare ko ya fada kashi na uku goma na karshe wadda suka fi samun falala amma su kuma suka fi wahala da a jure a ƙara himma a jajince a yi addu'a kuma a sa wannan gwamnati musamman da ni kaina da dukkan sauran al'umma a cikin addu'a saboda ganin halin da ƙasa take ciki kuma da abun da yake wakana ko a yau na tabbata wasu sun ji yara sun yi shiga hatsaniya na kalare har suka yi sanadin mutuwar wani yawon soja matashi dan wansu to irin wannan irin wannan irin wannan kullum sai mutum ya tashi da kashi irin su kashi uku hudu biyar haka a kan tebur dinsa bayan wannan akwai wanda aka kashe shi ma ana faɗa shi an ba shi notice za a je masa ko ya kawo kuɗi babu kuɗi aka je aka far masa kuma an kashe shi to wannan haƙƙi yana nan yana ta daɗa nawaya a kan shugabanni amma kuma al'umma ita ma tana da haƙƙi ko hannu ko dama a kai saboda haka muna roƙo ganin zaman lafiyar da muke da shi a wannan jiha to a hakan malam ya yi bayani yanzu kwale-kwale zaman lafiyar da muke da shi mu muna ganin kullum abun yana da ta'azzara ne yana da lalacewa to siyasa ta kunno kai malam ya daɗa jawabi kuma kullum ma magana kenan kar a bari matasa su faɗa halin da wasu wanda za su zo biyan bukatar su kawai na siyasa su saya musu abin maye ba su kai su makaranta ba su saya musu abin maye domin su juya hankalinsu su bikitar da al'umma kuma su yi amfani da su domin a ma biyan bukata na siyasa kawai ba na al'umma wanda al'umma ta ce bukata ba abu ne da ya kamata mu guda yanayin da gwamnati take ciki kusan tsakiyar arewa maso gabas ganin abin da aka shiga na wahala a shekaru kusan goma sha biyu a kan boko haram da kuma abin da illolin da suka shigo cikinsa sannan kuma irin wannan abu ya fada a arewa maso yamma yadda yanzu ya malaye bayani a su an kasu shinkafi su ko'ina a zamfara zuwa sokoto zuwa kebbi da katsina da kaduna da ko ina ma a arewa maso yamman nan yanzu ana nan ba a bacci ido biyu a wannan zai sa duk abin da gwamnati za ta yi ma ya kare kawai akan harkar tsaro ba a samu ayyukan ci gaba ba don ba wani ci gaba da zai samu sai ana da tsaro sai ana da zaman lafiya kuma sai ana da samun fahimta da al'umma an haɗu ana haɗa ƙarfi da ƙarfe kafin a ja a kai ga gaci to matasa wanda kusan su ne yanzu kashi 85 bisa ɗari na al'ummar najeriya wanda ba su san lokacin da gwamnati ta yi amfani na gaskiya ba wanda duk yake da shekara hamsin zuwa ko sama ko kuma arba'in ma da biyar ya san lokacin da karatu a sauƙi komin gatanka lokacin da na yi primary school a nan gombe babu makarantar kuɗi saboda ka ɗan kowa ma makaranta ɗaya ake zuwa saboda ka ba wani dalilin da zai sa ah, a yanzu in mun haɗa kanmu gwamnati ba za ta yanka kamar haka ba ba kowa yake da kuɗin da zai ɗauki ɗansa ya kai shi makaranta ya biya masa miliyoyin kuɗi kuma kun lura waɗannan wanda suke eh, ainihin cin muron abubuwa za su ɗebe yansu su kai su ko'ina su yi karatu amma ya gagari na talaka ballon na a yi tarbiyyarsa a kuma ba shi sana'a yi a kuma koya masa abin da ya kamata a tarbiyyantar da shi har shi ma ya zama wanda zai yi. mallaki kansa kuma ya kula da na gaba da shi ko kuma ya kula da al'umma ba to wannan kuma su ne suka fi tsirari don ba kowa yake da wadatar nan to in sama ta zama to kalilan shimfiɗar ƙasa da za ta ɗauka ta kasance ta taɓarɓare ta lalace to allah sauye abu namu ba zai ɗauke da kyau to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shugabanni na da sauran duka wanda suke shugabanci ya kasance sun sa hankalinsu a kai muna ƙoƙari a kai amma muna neman fahimta da haɗin kai na al'umma domin mu samu haka ɗin ya samu in aka kiyaye daga harkar da ta shafi rayuwa na yau da gobe talaka bai wuce bukatarsa daga makaranta zuwa asibiti zuwa kayan gona zuwa ɗan tallafin kyautata tsaro zuwa abun da ya kamata ya samu don shi ma samu kwanci hankali shi kenan ya zana lafiya da shi amma in wannan bai samu ba to kome ma aka riƙe a saman shi ma ba zai ba. wannan shi ne abin da yake cikin abubuwan da suka fi damuwar mu a wannan yanayi na yanzu amma ba abin da ya fi ƙarfin Allah wannan wata watan alfarma watan rahama watan gafara duk wanda suke yi in masu shiriwa ne Allah shirya da su Allah shi daidaita mu da su wanda suka kuma fi suka ki haka to in Allah ya mana maganin su domin Allah ya fi ƙarfin komai kuma yanayi da muke shigan nan yana buƙatar kullum a daɗa sa abun nan a gaba a fahimce shi kuma a tsaye a jajirce a kare shi domin dama ne yakan zo lokaci-lokaci a lokacin da baka samu kai abin da ya kamata al'umma kuma za su yi abin da ya kamata kowa zai samu sauƙi saboda ka muna roƙo a wannan wata mai alfarma musamman a wannan kwanaki kowa ya san ah, darajar lalitin ƙadar ga ta nan a aya kairu min alf shahr to watanni dubu shekaru 80 ne har da ko da to kuga rayuwar dan adam ma gabaki dai sai wanda ya sa zai kai waɗannan to mu sa himma a wannan kwanaki da suka fi daraja suka fi ba da samun falala domin mu dace mu samu mafaka ko ubangiji mu sauke wannan al'amura kuma mu samu sauki a cikin rayuwar mu gabaki daya ina daɗa kuma faɗakar da ainihin al'umma malam ya yi jawabi nan ma kusan kullum dai dama daga mun hadu abun kenan zai ce ai kaza ai kaza ko kuma an gaza ta ku kaza wannan kuma zahira abun da ya kamata kenan in kuma inda ya kamata mu daga mu daga inda ya kamata a yaba a yaba amma in yabon yayi yawa sai a saki jiki saboda haka muna jin daɗin yadda ake fitowa faɗa mana gaskiya kamar komin ɗacinta kuma al'umma muna roƙon a sake ba mu fahimta kuma a mana addu'o'i na musamman jihar gombe daidai gwargwado tana da zaman lafiya amma yau ko karatun kawai aka yi aka gama yin an yi nasarar yinsa na sa an buɗe portal don a yi rajistan waɗanda suka yi digiri ko nce ko haya diploma ba su samu aiki ba a kwanaki bakwai kacal mun yi rajistan mutum 27,800 a nan jihar gombe kuma mun yi ne don saboda mu samu dalilin da inda za a ɗauke su duk ƙasar duniya yanzu ba inda za ka je ka samu tarin mutane a ma'aikata an tara motoci ba ma aikin yi sai irin namu na najeriya kwamfutar nan ta sauwaƙe wa kowa komai a inda ake za ka sarrafa komai kuma za a samu yan bukata amma namu da yake akwai na shinku da ha'inci a ciki to za a taru nan kan dan a ta baɗi allah sauwaƙe to ya kamata al'umma su daɗa faɗaka a gane mu ma mu kwaikwayi kasashen da suka ci gaba don a yi abin da ya kamata mun cika makarantu da mutanen da ba malamai ba ba sa zuwa aikin malinta saboda ka ba za a samu koyarwa mai kyau mun cika asibitoci da mutanen da ba ma'aikata na gaske ba domin kawai watakila alawas na aikin asibiti ya fi yawa shi kenan kowa ma sai a ɗauko shi ta fuskar asibiti wannan kuma aiki ne na shugabanni saboda haka za a samu kiwon lafiya mai kyau ba gidan gona kam babu ma ma'aikatan da baki da dama noma aikin wahala ne saboda haka sun guji wannan to idan ba ko ina ya haɗu da ko ina ba ba zai yiwu ba yan kasuwa ɗan ɗaya ɗan ɗaya biyu wanda wani yana ɗauke da mutum goma wani hamsin duk ma'aikata ga baki ɗaya a jihar gombe na mutum dubu hamsin ne kaɗai ko da bakwai daga jiha zuwa ƙananan hukumomi amma dai na san ɗakin nan yanzu ka ɗauka wanda suke haraɗe ba ma'aikata ba wani yana ɗauke da goma wani yana ɗauke da ashirin wani ko bisa sana'a saboda haka muhimmatu wajen kyautata sana'o'inmu da abun da ya kamata albashi baya isan mutane kuma darajar naira ta mutu yanzu in kai ɗauka da ake magana dubu talatin ni na ce dubu ɗari uku ma bai shi mutum ba tsakani da allah mutum mai mata ɗaya da iyali ya biyu ko uku yana da gida makaranta sai ya biya kuɗin asibiti sai ya biya ruwan da zai sha sai ya sayo to ta ina zai sarrafa kansa ya rike kansa da wannan a wannan ya hana na zaɗaɗin yanzu saboda haka ƙarin kuɗi bai taimake mu amma in muka yi himma kowa ya tare wani gu to buƙatun kuɗin ma za su rabu. don ka wa kanka maganin abin da kake bukata kuma dole kowa ka kalle shi dole sai a baka kimar ka da darajarka a yana matsayin shugaba ko ko ma'aikaci saboda haka muna roƙo kowa sai ya yi abin da ya kamata sannan za mu samu abin da ya dace da mu wannan kuma tsari ne na shari'a tsari ne na musulunci kullum kuma a kansa muke saboda haka mu sa himma mu yi kokari Allah kuma ya taimake mu akan mu da muke muna tambaya ko ko muna fata za a ci gaba da tambaya a kowane lokaci saboda kamar yadda na faɗa nusar sheni ne inda aka ga an samu gazawa to a yi tambaya a kai ko kuma a kawo dalilin da za mu ansa dalili ko kuma mu kawo hujja kafin nan kuma mu faɗaɗa kan abin da dukkan ake yau da gobe saboda kamalan alhamdulillah muna godiya bisa wannan ayyuka da ɗauka da hidima da ake na shekara da shekaru allah shi ba da lada allah shi saka da aljanna dukkan al'umma muna muku godiya da goyon baya da tsari da taimako da gudumawa da kuke yi ballantana ma kuma a irin hidima ta siyasa abu wanda yake da wahala amma kowa ya sadaukar da kansa ya tsaya a yi mu gare mu in ba mu yi abin da ya kamata ba to tabbas hakkin ku zai kawo mu Allah sauke Allah kiyaye muna fata Allah ba mu zaman lafiya Allah shi ba mu damuna mai albarka kuma Allah ba mu ikon jajircewa da yin addu'o'i da aiki na da yawa wajaba a kanmu a wannan wata mai alfarma mai albarka wanda ya fi kowanne wata sannan kuma muna fata Allah ya datar da mu ya karba mana addu'o'in mu na alheri Allah shi ba mu sa malam mun gode ya Allah ba mu dace masha Allah masha Allah daga <laughs> ce yana gaisa to masha Allah alhamdulillah uh, your excellency ah, muna muna godiya da wannan ziyara yan uwa duka an ji bayanai da na yi kuma an ji bayanai da shi his excellency muhammad inuwa yahaya gwamnan jihar gombe ya gabatar kuma wanda jawabai ne wanda duk mutum mai hankali da nutsuwa ya san cewa sun ɗauki ma'ana mai kyau wajen faɗakarwa da jan hankalin al'ummarmu musamman a abubuwan da wannan ƙasa take ciki na taɓarɓarewar wasu abubuwa waɗanda kuma waɗannan abubuwa gyaruwarsu tare da mu ne ga baki ɗaya dole ne kowa ya bada gudunmawarsa wajen ganin cewa waɗannan abubuwa sun hau kan saiti kuma sun gyaru muna addu'a Allah ba mu ikon aikata haka abu na biyu mun ji bayani dangane da abin da ya shafi irin yanayin halin da suke ciki a matsayin su na shugabanni dangane da matsaloli yanzu a ce an yi ainihin wato bincike waɗanda suka gama digiri da nce kusan mutum dubu ashirin da wani abu to kaga ya za ka yi da waɗannan mutane sai dai kawai mu yi addu'a Allah ya kawo hanyoyi Allah ya kawo dama ta ɗauka ana ragewa da kaɗan da kaɗan da izinin Allah sai kaga sun kare wata ran insha Allahu ta'ala to sa'an nan sai kuma abu na ƙarshe addu'o'i duk waɗannan matsaloli da muke gani wallahi addu'o'i suna iya magance mana su saboda Allah ya fi ƙarfin komai duk abin da kai kake ganin ya fi ƙarfin ka ko ya fi ƙarfin gwamna ko ya fi ƙarfin shugaban ƙasa ko ya fi ƙarfin ɗan majalisa ya fi ƙarfin Allah ma bai fi karfin Allah ba saboda haka mu dage da addu'o'i muna addu'a Allah ya amsa mana su kuma Allah ya musu jagora cikin abin da suke ciki abin da yake a tsakanin mu da su dai shine addu'a dama Bahaushe ya ce wai ta malam ba ta wuce amin ko to saboda haka za mu ci gaba da addu'o'i ba za mu fasa ba muna addu'a kuma subhanahu wata'ala ya musu jagora kuma a yanzu ma za mu gabatar da wata a halin yanzu